sai kuma mu sake shiga yobe don jin matakan kula da ɗaliban da suka dawo daga sudan don gujewa fitina ko ba a ce kai tsaye almajiran najeriya 'yan arewacin najeriya ba ne za a ga almajiran da sauran yara ƙanana na neman kalaci a birane da ƙauyuka na arewacin najeriya akwai kimanin yara miliyan goma sha uku da ke ragaita kan titunan arewa wa imma da sunan bara ko iyayensu ba sa iya ɗaukar nauyinsu are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai dan majalisar wakilai Dr. Shehu Balarabe Kakale daga Sokoto ya jagoranci tsarawa da samar da dokar da ta samu sanya hannun tsohon shugaba Buhari. Daga yanzu su ma yara ne suna da 'yanci suna da haƙƙi ga gwamnatin Najeriya kuma insha Allahu za a kula da su tsarin na inganta shi a tsabtace shi abubuwa masu kyau da ke ciki a karfafa su abubuwan da ke gani ko matsala ne a gyara su dama abin da shafa faɗa shi ne fa almajirci ba bara bane bara daban almajirci daban waccan matsala daban take wa'annan yaran makaranta suke da ake bayar saura abinci a ba su uniform a ba su gurin karatu malamai a train a ba su kokin su a yi kuma wannan tsari na ita wannan doka da hukuma za ta sanya kowa ya tsaya a kan sana'a shi ta hannu ya dogara da kan shi ba wai za a baka certificate bane kawai ka je zuwa nema aiki yi mana bayanin tunanin da kuka yi har wannan kuduri kai wani tunani kai ya ga ya dace ka kawo wannan kuduri na kafa hukuma musamman da za ta kula da almajirai har wannan abun ya samu karbuwa a majalisa adalci wannan kuduri da muka gabatar ba ni kaɗai ba tare da wasu 'yan majalisa goma sha bakwai muka yi su sannan kuma majalisa ɗari ta ba da goyon baya ta sashen ah, a majalisar dokoki wato house of representatives ta kasa da kuma sashen sanatoci dukkanmu kowa ya sani fiye da shekara 60 da suka wuce da aka kafa najeriya kafin ma kafa ta sai aka ware tsarin ilimi aka yi guda biyu aka yi na mowa aka yi na yan bora aka zo aka tatse kudade daga almajiran nan aka dinga baiwa boko amma su a nasu don kudaden da aka karba lokacin gwamnatin mulkin mallaka ta turawa ai haraji aka karba na auduga na gyada da kuma jangali na shanu da haraji na dawa gero da masara amma aka yi wata doka da wani tsari na ba a baiwa makarantun allo tsangaya ko kuma makarantun almajirci kuɗaɗe boko kai ake ba ko har yanzu kan wannan tsari ake sannan matsalan takici takicin niwa mutanen suna da tsarin ilimi na ainihi wanda ya fi shekara dubu sannan tsari ne da ake koya mutum bayan misali ka ce tauhidi da kuma addini da kuma tsari na mu'amala da tattalin arziki da fasaha da kimiyya da kere-kere amma sai suka mana karin karatu na boko wanda karatun zube kawai ake ba wata sana'a ba wata kimiyya ba wani abubuwan za ka tsaya tsaya sannan a baka takarda ka je kana neman aiki to mutane da yawa su dai mutanenmu na arewa suka ƙi shiga wannan tsarin har yanzu da yanzu ana cewa akwai wajen mutum miliyan ashirin da ba sa wannan tsari na duk duniya tsarin ilimi ana yin shi daidai da bukatar al'umma sannan kuma a bi hanyoyin ilimin su na gado yadda suke so a yi musu haka tsarin literacy ko kuma rubutu da, karatu ɗaya ne daga cikin rukunin ilmuka amma yanzu abin da aka ɗauka dole sai ka abcd shi ne haka ilimi kuma wannan literacy ne kawai kuma wannan tsarin ba wai dauloli na, na, usmaniya daular ah, borno kai aka wannan ba har da daula ta benin da daula ta yarba ta oduduwa yarba da daula ta songhai da daula ta ghana da yanzu zan gaya maka suka zo ai da suka ji daular benin sun tarar da tsarin ilimi da suke yin wa'annan kanun sarki da kofofi da kere-kere na kayan sarki da kuma sauran abubuwa na kere-kere a gurinsu amma duk suka ce wannan tsarin ilimi kawai ba shi ba shi bane ka karya wannan daular haka ma suka yi a ta sangai haka suka yi ta Gana, haka ma ta ta gine-ginen da ake da harkar magungunansu to haka ashe abun afirka ce suka yi ma wannan illar gaba daya kuma wannan doka wadda shugaban kasa muhammadu buhari zai sa hannu tana da matukar muhimmanci ba a najeriya ɗaya ba amma gaba ɗaya ƙasashen yammacin afirka inda ake da yawan mutane sun kai miliyan 300 da inda ake tsaruka na wannan ilimi na almajirci wanda ake kantarwa a koyar a kowace tarbiyya da kuma tsarin dogaro da kai. Mun gode Dr. Shehu Kakale. Yanzu kuma kamar a makon jiya ga mai kula da tura ɗalibai daga Yobe don karatu a ƙasashen Larabawa, Malam Umar Abubakar da ke zama a birnin alkahiran ƙasar Masar, kan bin kadun ɗaliban da rikicin Sudan ya tilasta suka dawo gida. Don saboda banda ma gwamnati wanda take kaiwa, iyaye in suka kai ɗansu kuma suna kara zuwa neman scholarship a wajen gwamnati kuma gwamnati tana tallafa musu sosai. jihar yobe tana ɗaya daga cikin jihohi da ta yi fama da illar boko haram ba mamaki kuma cikin abubuwan da masu tsaurin ra'ayi ke faɗa da su akwai harkar ilimi wannan ya nuna shi yasa kuke banda ma maganan ilimi na cikin gida kuke ɗaukar ɗalibai ma har a fitar da su waje kenan wannan ɗaliban da aka kai su zuwa al'azhar university wannan crisis da muka samu na boko haram shi ya bashi wannan eh, fikiran kuma ya ce bari ya yi tsari mai kyau saboda kowane bangare a bashi damansa a yi adalci saboda mutane su fahimci cewa gwamnati na kowa ne ba na bangare guda daya ba ne to dalilin wannan ne ma saboda sauran mutane waɗanda suke zuwa suke halaka kansu su sa kansu wani aikin kungiya ko wani yanzu masololin da muke ta samu addini wayansu masololi musamman na sabani da sauransu to idan mutum ya samu wannan hanya in ya tafi to inda asalin karatun addinin ma yake to zai fahimci komai time da ya gama karatunsa ya dawo to zai fahimtar da al'umma cewa fa abin da ake kai wanda aka yi kuskure to na bayan da ya wuce to kuskure ne ga abin da yake hanyar da ya kamata mutane su bi to na wanda za su je sun je karatu za su dawo dina za su dora mutane akan hanyar da ta dace wanda hanya wanda babu sassauran ra'ayi babu ko wani akida munanan ake da wanda yanzu haka waɗansu malaman suke yaudaran mabiyansu. me za ka ce wa sauran tun da kai kana yin wannan aiki ne ga jihar yobe me za ka ce wa sauran jihohin arewa me ya kamata su koya ko su kofa daga irin wannan aikin na'am gaskiya abin da zan ba da shawara akai abin da ya kamata su koya musamman abin da mai girma gwamna alhaji honorable malabuni ya yi a wannan fanni ya kamata su koya saboda duk abin da idan makwabtanka ya taba da abin nan an ce ka shafa abu na ke a ruwa yawa hausar na sai a sa kai so yawa so saboda haka mu a fannin mu ko da mu yan yobe ne amma mu yan najeriya ne a duk lokacin da kowace jiha idan har ma yana da ra'ayin wannan abin to a kowane lokaci zai iya yanayin mu a nan jihar yobe bi izin ta'ala zai sami mu duk wani shawarin da ya kamata mu bada za mu bada musamman wannan rikicin da na boko haram din da ya taso yanzu alhamdulillah mun samu saukin sa to akwai darussuka da yawan da wanda mu mun ɗauka wannan abin da kuma za a yi shi din za a samu fahimtar addini daga cikin ta sosai musamman wajen sassauran ra'ayi don saboda wannan bala'i na boko haram ba abin da ya kawo shi illa sassauran ra'ida da bin wa'insu akidun da wanda ba a san su ba haka dai wato to amma gaba ɗaya ilimi na arewacin najeriya yana da kyau kenan sauran jihohi ma inda za su samu dama su rika tura ɗalibai su ɗau nauyinsu zuwa ƙasashen waje na san dai wasu jihohin suna yi a gaskiya kam don saboda ita al'azar university makaranta ce ita ce fannin addini ita ce number one a duniya ta bude kofofinta duk wani jihar da take da niyan wannan din za ita da kanta za ta fara tallafi Eh, game da yaran da adadin yaran da za su tura da sauransu. Ba sauraro da wannan zamu naɗe tabarmar shirin makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da ma'ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ki cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. Kuma Allah shi ne zai cika. yake ya yi are wadda gaba ɗaya